'yan uwa musulmai masoya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na garin Boto. Ina farin cikin kyakkyawan shaida da na samu daga gurinku na soyayyen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma girmama ne da kuka yi kuka gayyace ni. Na amsa gayyata kuma na zo domin na haɗu da masoya annabi sallallahu Alaihi wasallam mu ga juna mu sada zumunta ma junanmu sannan mu jaddada ma junanmu abinda ya kulla zukatanmu na soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hakika kamar yadda kowane musulmi ya zamo dole ya san addininsa to abin da ya zamo dole kafin ka san addinin ka she ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo da addinin ya zo da musuluncin ya zo da alƙur'anin ya zo da duk abin da za ka gani a musulunci ka nuna to abin da farko ya zamo dole a gare ka kasan waye ne annabi muhammad don allah ubangiji ya faɗa maka waye shi a cikin alƙur'ani malamai suka yi daga waɗannan ayoyin alƙur'ani a alƙur'ani dai allah ubangiji ya siffanta shi da rahmatan lil'alami. ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba ga talikai ani dai Allah ya siffanta shi da ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya siffanta mana shi mai tausayi ne mai jin kai ga muminai hakika babban manzo ya zo daga cikinku azizun alaihi ma anittum duk abin da yake ku yake muku nauyi to abu ne mai girma a gurinsa harisun alaikum yana son ku da alkhairi bilmumini na ra'ufin rahim mai tausayi ne mai jin kai ga muminai wannan kuma haka Allah ya siffanta annabi da shi ba ma a Alƙur'ani ba har a littattafan da suka zo kafin Alƙur'ani? haka yake cikin hadisin abdullahi ibn umar an tambaye shi aka ce hal kana rasulullahi mausufan fit taurati shin akwai sifofin annabi taura sai ya ce wallahi mausufin fit taurati bi ba'di sifatihi fil qur'an wallahi annabi akwai sifofinsa a taura kamar yadda akwai sifofinsa a alqur'ani Allah ya siffanta annabi a attaura da ya ayyuhan nabiyyu inna ka shahidan wa mubashiran wa naziran anta abdi wa rasuli sammaituka almutawakkila laysa bifazzin wala galizin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا sayyidina abdullahi bin umar ya ce ai a acaurama, ma Allah ya ce ma annabi shahidan mai shaida wa dukkanin al'umma da annabawansu wa mubashiran mai albishir wa naziran mai gargadi an ta'abdi wa rasuli Allah ya ce ma annabi kai bawana ne kuma manzona ne muta wakila, na ambace ka mai dogaro da ni laisa bi fazzin ba mai mummunan hali bane wala galizin ba mai kakkausan zuciya ba ne wala sahabin fil aswaki baya ɗaga murya a kasuwa wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a idan an masa laifi baya ramawa da laifi walakin yafu wa yasfa annabi yana afuwa yana rangwame kuma Allah ya yi alkawarin ba zai ɗauki ransa ba har sai ya daidaita wannan addini karkacacce bi an ya ƙulu la ilaha illallah sai mutane sun ce la ilaha illallah wa yaftahu bihi ayunan umyan Allah ya bude idandunan da suka makance wa quluban gulfan da zukatan da suka yinke wa azanan summan da kunnuwan da suka kurumta to haka siffofin annabi yake a cikin alqur'ani kuma haka siffofin annabi yake a cikin attaura Allah kuma ya sifanta shi a alqur'ani da wannan tattausan zuciya da tattausan halin sai ya ce fa bima rahmatin minallahi linta walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal ala Allah Allah ya ce ya annabi Muhammadu saboda girman rahaman da Allah ya zuba a zuciyarka, ka zamo mai daɗan mu'amala mai sassauƙan hali da ka zamo mai baƙin hali da mummunan zuciya da sahabbai ma ba za su iya zama da kai ba to fa'afu anhum ka ci gaba da musu afuwa wastaghfir lahum in sun yi laifi ka nema musu gafaran Allah za a azamta fatawakkal wakala Allah idan ka fara al'amari ka dogara da Allah to haka Allah yake siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi to idan muka duba muka ga yanda Allah ubangiji ya siffanta annabi a Alƙur'ani ya girmama shi sai ka ga diya wanda zaka masa da girmama shi da ka yi bai kai yabon da Allah da ya halicce shi ya masa ba kuma bai kai girmama wanda Allah da ya halicce shi ya masa ba shine wani mai yabo ya ce ya mustafa min na nash'ati adama wal khawnu lam tuftah lahu iglaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqika al ya zababben Allah annabi Muhammadu. wallahi kai zababben Allah ne tun kafin a halicci annabi Adam lokacin halittu suna babu wannan kuma hadisin al-Imam al-Baihaqi ne da annabi ya ce kuntu nabiyyan wa adamu munjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum bi awwali amri ana dawatu abi ibrahim wa bisharatu akhihi isa har zuwa karshen hadisin annabi ya ce zan ba ku labari ni ne annabin Allah wanda tun annabi adamu yana da laka zan ba ku labari ni ne annabi isa ni ne kuma addu'an annabi ibrahim alaihi salam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zababbe ne tun kafin Adamu wal kaunu lokacin halittu lam tuftah lahu ba a bude su daga fansa na babu ba ayarumu makhluqun sana aka ya rasulullahi wani halitta ne zai iya yabanka da daidai matsayinka ba'ada ma asna ala akhlaqikal khallaq bayan mahaliccinka Allahu shine yake yabanka ya rasulullah saboda haka idan ka duba za ka ga yadda Allah yake yaban annabi da girmama annabi wani irin abu ne wanda zai ɗaure hankalinka ka ce wannan dai bawan Allah ne amma ka duba yadda Allah yake girmama shi domin a dukkanin yadda annabi yake Allah ya tsarkake shi Allah ya tsarkake annabi a hannunsa sai Allah lokacin da annabi ya yi jifa Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama lokacin da ka yi jifa a yakin badar da ka jefa tsakuwa cikin tafin hannunka idundunan kafirai sama da ɗaruruwa ya cika da tsakuwa ya rasu rasulallahi ba fa kai kai jifan ba Allah ne yi jifa Allah ya tsarkake shi a hannunsa lokacin da sahabbai suka a Allah ya ce Allah suka yi wa mubaya'a innal ladayunaka innama yubayuna Allah yadullahi fawqa aydihim masu yi maka mubaya'a ya rasulullah amma Allah suke wa mubaya'a su sani cewa hannun Allah ko zat ƙuduran Allah ita ce sama da hannayensu ga baki ɗaya. Allah ya tsarkake annabi cikin harcensa, Allah sai ya ce wa mayan diko anil hawa in huwa illa wahayun yuha. Annabi bai taɓa furci akan san rai ba. Duk abin da kaji ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kaji ya faɗa to wahayi ne. Ko alifin kaji shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin ɗabakan halittarsa tsarkakakke ne shi duk da cewa wasu sun ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da wahayi aka masa akwai abin da kuma ba wahayi aka masa ba ijtihadin sani na'am malamai sun faɗi haka sun tafi akan cewa mazan Allah yana ijtihadi ma'ana ba a saukar masa wahayi da abu ba ya yanke hukunci da abin da ya gani to amma ijtihadi na manzan Allah daidai ne sabila da shi ijtihadi kana yin sa ne gwargwadon yanda ka fahimci hukuncin Allah shine abin da ake nufi da al-ijtihad gwargwadon wani abu ya zo ba a ba da hukuncinsa ba sai ka yanke ma abin hukunci gwargwadon wasu ayoyi ko wasu hukunce-hukunce da suka gabata to manzan Allah ko ijtihadi yayi tsarkakekke ne shi a cikin ijtihadi sabanin wanda suke cewa annabi ma'asumi ne a iya abin da aka masa wahayi amma abinda ba wahayi aka masa ba ishihadi ne za a iya samun kuskure waɗannan ba su san waye manzan Allah ba domin manzan Allah bai taba yin wani abu wannan abin ya zama kuskure ba bai taba ba sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Amr ibn As yace na zama duk abin da ji daga bakin manzan Allah ina rubutawa sai sahabbai suka ce yaya zaka na rubuta komai akwai lokacin da annabi yake magana cikin fishi akwai lokacin da yake magana cikin farin ciki saboda haka kar ka rubuta komai da ka ji daga bakinsa sai zo ce ya rasulullahi gashi ina rubuta abin da na ji daga gurinka amma wasu sun ce kar na rubuta komai annabi sai ya ce masa uktum duk abin da ka ji daga guri na ka rubuta sai annabi ya nuna harcensa fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma kharaja min haza illa haqqun annabi sai ya nuna harshen sai ce na rantse da wanda raina ni muhammadu rasulullahi yake yake hannunsa kaga wannan harshen ba abin da zai fito daga cikin wannan harshen sai gaskiya kamar za Allah duk abin da ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa duk abin da manzon Allah ya faɗa Allah ya masa to kaga Allah ya tsarkake manzon Allah har a maganan da yake fitowa daga bakinsa. manzo Allah Allah ya ce masa ina anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun kha'inina kasima mu muka turo maka da alqur'ani dan kai hukunci wa mutane da abinda Allah ya fahimtar da kai da abinda Allah ya nuna maka saboda haka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Allah ubangiji ya yarda da wannan abin abinda zai nuna maka haka shine lokacin da aka yi shelan a fito yaƙi manzon Allah ya ce a fito yaki a fito domin a tafi yaki wasu sahabbai suka zo suka kawo uzuri kuma uzurin nasu ba wani uzuri bane na ku zo mu gani wasu sun zo da uzurin da ba haka bane wasu kuma munafukai ne dama ba su kauna su fita yaki din suna Allah Allah ne annabi ya fita da shi da sahabbai wani abu na sharri ya samu annabi da shi da sahabbansa waɗanda su munafukai din ne Allah shi bai so a ba su dama a ce su zauna din ba waɗanda ma suka zo da uzurin da ba hakan ba ne ba ala salasatin lazina kullifu ko wanda Allah ya faɗa mana hatta iza daqat alaihimul ardu bima raubat waɗannan sahabbai guda uku su kabu da sauransu su ma din duk Allah ya ce da ba a musu izinin da ba a yadda su zauna ba ma'ana lokacin da manzan Allah ya ce a fito yaƙi? duk wanda suka zo suka nemi izinin su zauna din nan da annabi ya ce duk wanda ya zauna to ya san cewa baya tare da mu manzan Allah ya nuna bai yadda wani ya zauna ba Allah shi haka su amma manzan Allah saboda rahamansa annabi baya san a tona asirin munafikai annabi ya san kowa da kowa a gane shi a gane gajiyawansa duk wanda ya zo da uzuri ko na ƙarya ne ko gaskiya ne sai annabi ce ba komai ba komai ba komai annabi ya kawar da kai bayan nan Allah sai ya saukar da wahayi afallahu an kalima azinta lahu Allah ya maka ya maka afuwa ya Rasulullahi ka sani ba Allah yana tuhuman ka dan me yasa ka musu izini bane a'a Allah ya yafe maka ba ka yi laifi bane ya Rasulullah amma lima azinta lahum me yasa ka musu izini sai Allah ya fara turo da saƙon afuwa da girmamawa da kambamawa ga annabi kafin Allah ya tambayi annabi me yasa annabi ya musu izini domin kar kawai a ce ma annabi lima azinta lahu wani ya ga abun a matsayin Allah ya yi mu'ataba wa annabi Allah ya ƙalubalanci annabi sai Allah ce wa anka kaman ka ce Allah shiga fatta malam da girman kujeranka Allah ya yafe maka ni ma zin talau me yasa ka musu izini to Allah bai taba tuhumar manzon Allah ba Allah bai taba yin mu'ataba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya tsarkake manzon Allah cikin harcinsa Allah ya tsarkake manzon Allah hatta a kwayoyin su Allah ya ce ma zagal basar wa ma daga wannan ido na manzon Allah bai kau ba kuma bai ɗagawa ba. Saitin abin da aka nufi ya kalla wannan abin ya kalla bai kalli wani waje ba. Ana magana ne a daren mi'iraji da manzon Allah. Annabi ya yi Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdis Jeri Salam. Wanda aka yi shi a dare ɗaya sannan ya yi mi'iraji. Shi ne Allah ya ce, Subhanallah zai asra bi abdihi lailan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina malamai suka ce saboda Allah ya nuna maka girman wannan Isra'il Allah bai ce subhanallazi sara abduhu ba sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi asra bi abdihi fi'ili din wannan fi'ili din lazim ne amma sai aka ƙara mishi alhamza ya zama muta'addi asra bi abdihi Allah ne ya yi tafiya da bawan ba bawan ba ne ya tashi ya tafi asra bi abdihi ya tafi da bawansa da daddare Minal masjidil haram daga masallacin makka ila masjidil aqsa zuwa masallacin baitul maqdis linuriyahu min ayatina dan mu nuna mishi ayoyinmu shine wannan isra'i wadda manzon Allah ya je ya ga an tara annabawa gaba ɗaya sun taru annabi ya yi musulmanci ya sallaci ya yi sallah a gabansu ya ga annabawa gaba ɗaya har yake ce uri da alayyal anbiya'u fa Fa'iza musa darbun rijali ka annahu min rijali shanu'a Fa'iza isa ibn maryam aqrabu man ra'aytu bihi shabahan urwata ibn Masudin. Fa'iza ibrahim aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibakum fa jibril aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dihiyatal kalbi maza Allah ya ce ya ka kawo annabawa sai na ga kowa na ga annabi Musa kumama ne ba mai jiki ba ne, kamar irin mutanen nan na Yemen. Sai na ga annabi Isa yana kama min da sahabi na Urwatu Ibn Mas'ud. Sai na ga mala'ika Jibril yana min kama da sahabi na Dihiyatul Kalbi. Sai na ga annabi Ibrahim, sai na ga yana kama da ni. In ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Haka aka tara masa annabawa shine abinda Al-Busiri yake ce saraita min haramin. Lailan ila harami kama sarar badru fi dajin min zulami. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على الخدم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسرا أي مبتتر maza Allah ya yi Isra'il. Bayan Isra'il sannan ya yi Mi'raji, aka naɗa sammai gaba ɗaya. Faɗawal arda sa'iran wasu samawatin ula fauka halahu Isra'u, he ya naɗa sammai gaba ɗaya Isra'i. To a wannan wato yayi mi'raji. To a wannan mi'rajin ne Allah yake ce ma zagal basar wa ma daga idan annabi da ya shige mustawa ya shige al'arshi ya shige ƙaba ƙausai ne au adina nan. Da Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha to idan annabi bai kau ga barin abin da ake so ya kalla ba. Kaman kai ne ka zo kana nuna wa mutum jinjirin wata idan ka ya ga jinjirin wata sai ka zo kana nuna masa kallicen kallicen kallicen kana ta ce masa kallicen to shi annabi saitin abin da Allah ya saka idan ya kalla to saitin abin ya kalla idan sa bai je ko ina ba ma za gal wa ma taqa to haka Allah ubangiji ya tsarkake ya tsarkake zuciyar manzon Allah Allah ya ce alam nashrah laka sadrak ashe ba mu yalwa ta kirjinka ba zuciyan annabi an yalwata shi da haƙuri an yalwata zuciyan da ilimi wanda ga annabi Musa yana roƙon Allah yana ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi gashi Allah ka yalwata kirjina ka ka cire kulli a harce na yana roƙon Allah rabbi shrah li sadri amma ga annabi Allah yana tambayarsa alam na shrah laka sadrak ashe ba mu buɗe kirjinka min yalwata kirjinka ba wa wada'na anka wizrak ashe ba mu ɗauke maka laifuka ba mu ɗauke maka nauyin da yake bayan ka ba allazi an qada zahra wa rafa'na laka zikrak mun ɗaukaka ambatonka abdullahi ibn abbas yace ma'anan wa rafa'na laka zikraka shine ma zikirtu illa zikirta mani duk lokacin da aka ce la ilaha illallah sai a ce muhammadur rasulullah ma'ana ba a taba raba sunan Allah da annabi muhammadu ba rafa'na laka zikrak to haka Allah ubangiji ya tsarkake ya tsarkake zuciyar manzan Allah ya zuba ilimi a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi sallam zuciyar manzan Allah ta zamanto farfajiya na ilimomi da yawa annabiyyul ummi wa alamu man asnada anhu ruwat wal hukamahu shine wannan tsaga kirjin da aka yi aka tsaga kirjin aka ciro zuciyan aka wanke zuciyan sannan aka mayar da zuciyan aka dinke aka rufe kirjin manzan Allah shukka an kalbihi wa ukhrija minhu mudgatan inda gasliha sawdahu katamatu yumna al-amini wa qad udi amalam tuzilahu al-anba'u an saga kirjin sai aka ciro zuciyan sai aka cika zuciyan da ilimi aka cika zuciyan da ma'arifa aka cire duk wani irin nau'i na tabo a wannan zuciyar sai aka mayar da zuciyan aka dinki shine wasu masana daga cikin masu bibiyan hadisi sai suka ce to yaya za a ce an zaga zuciyan annabi an cire wani bakin abu rabon shaidan ai zuciyar annabi kan ya wuce a ce an shirya rabon shedan a ciki sai masana manzan Allah suka ce kaman a cikinsa akwai Dr. Muhammadu Al-Alawi sai ce ai wannan magana ne da yake nuni akan rahmaniyar da Allah ya zuwa cikin manzon Allah da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to ana nufin kowa yana cikin rahaman nan kowa yana cikin rahaman nan na manzan Allah ma'ana har shedan da jama'ansa su ma al'alamu ne to da aka tsaga kirjin annabi aka ce an cire rabon shaidan ma'ana an cire rabon rahaman ceton da shaidan da jama'ansa za su samu ran alkiyama shi ne rabon shaidan din ma'ana an tsaga kirjin annabi sai aka ciro rabon da shaidan zai iya shiga cikin ceto ran kiyama shine rabon shaidan din amma ba wai wani bakin hali bane ko mummunan gaba ko hikidi ko gilli ko hasada aka cire a zuciyar manzon Allah tun ran da aka halicci zuciyar manzon Allah zuciyar annabi fara ne tas babu mummunan hali babu mummunan kudiri babu hasada babu kyashi babu keta ba wani abu sai haske a zuciyar manzon Allah rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u to haka Allah ubangiji ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yalwata zuciyar manzon Allah Allah kuma da ya tashi zai sifanta maka annabi a ɗabi'ansa da kulliyarsa gaba daya sai ya ce wa innaka la'ala hulukin azim lallai kai ya rasulallah? kana kan ɗabi'u masu girma mu kalli ayan Allah bai ce ba cewa ya yi kai ɗin nan ka sifanti da ɗabi'u masu girma ba ba haka Allah ya ce ba sai ya ce la'ala hulukin azim ala yana nufin istila da aka tara ɗabi'un girma da mutunci gaba ɗaya sai aka ɗaura annabi Muhammadu a samansu. ma'ana ɗabi'un su suke bin annabi ba annabi ne yake bin waɗannan ɗabi'un ba idan an ce gaskiya to sai da ta bi manzan Allah ta zama gaskiya idan an ce adalci sai da ta bi manzan Allah ta zama adalci idan an ce rukun amana sai da ta bi manzan Allah ta zama rukun amana ma'ana ɗabi'un girma gaba ɗaya da aka tara su to annabi ne a saman su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim haka zamu ga Allah Ubangiji yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi sallama. bai taba ambatan sunansa ba bai taba ce masa ya Muhammad ba bai taba ba a kira manzon Allah da ya Muhammad ma Allah ya haramta domin sahabban da suke kira manzon Allah da ya Muhammad sahabbai ne yan aljanna ne amma har yanzu in kana karanta Qur'ani kana ce musu ba su da hankali Sabiya sun daga murya a hadaran manzon Allah innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum ya rasulullahi wanda suka zo suna ce maka ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad subhanallah ba su da hankali aksaruhum la yaqilun ba su da hankali walau annahum sabaru da sun yi hakuri sai ka fito da ya fi musu laifinsu shine sun kira annabi da kalman ya sun kwala ma annabi kira ba ma ya Muhammad ba a'a ka kira annabi da ladabi ma Allah ya ce ka kula sabila da a larabci kira nau'i biyu ne akwai addu'a'u akwai annida'u annida'u shine kira na ya a ce yawa ne kaman ƙarami ya kira babba ya kira ƙarami ya kai ɗana ya kai wane ya kai wane shine annida addu'a'u kuma shine babba ƙarami ya roƙa ya roƙa ya kira babba to shi kira na ya Allah ya hana ayo manzan Allah amma roƙo ma da Allah ya ce ƙuli ni astajib lakum Allah sai ya ce to in za ku roƙi annabi ma to ku tantance ku yi ladabi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kar kuna roƙon annabi kamar yadda kuke roƙon shashi ma'ana hatta a roƙon manzon Allah Allah ya ce a saka ladabi a ciki ballantana kuma a zo ana kwala wa manzon Allah kira la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun kar kuna bayyana murya a gaban manzon Allah kuna daga murya aka ce wani sahabi yana da murya mai tashi to bayan an saukar da wannan ayan sai ya koma gida yana ta kuka yana damuwa yana bakin ciki annabi ya ce yayi bana ganin wane sai aka je gida aka bincika sai matansa ta ce ai ya ce an saukar da aya yana nuna yayi laifi wa manzon Allah na daga murya da aka dawo manzon Allah annabi sai ya ce to a faɗa masa shi ba dan wuta bane shi ɗan aljanna ne ya sake ransa to da ya dawo yana zuwa fadan manzon Allah in yana magana da manzon Allah yanda ka san yana rada a hankali a hankali har sai da Allah ya saukar da innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina tahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wanda suke kasa kasa suke rintsa muryan su a gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashe kun ga Allah shi ya girmama manzon Allah saboda haka ashe mu idan mun girmama annabi mun yi kanmu ne ba mun taimaki manzon Allah bane shi dama madaukaki ne in mun girmama shi to mun girmama kanmu ne idan mun yabi manzon Allah dama shi a yabe yake Allah ya yabe shi in mun yabi annabi mun yabi kanmu ne mun nema ma kanmu wasila ne da fadila saboda haka ashe duk waɗannan jalasat din yana raya zukatanmu ne domin mu girmama annabi mu nemi lada ba don mu girmama annabi da abin da za mu ƙara masa darajar da bayi da shi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ainihin abin da maulidi yake so ya samar a zukatanmu shine kwaikwayon manzan Allah kwaikwayon manzan Allah ba kawai mu zo mu haɗu mu watse ba me muka yi wani abu annabi ya canja a rayuwarmu me muke yi wanda da mara kyau ne amma saboda zuwa gun maulidi muka gyara saboda an faɗa mana manzan Allah mai kaza ne dan ka san babu yadda da ai san da kake yi ma annabi ya zama ya tabbata soyayya na gaskiya ya zamanto kuma kana shura kafanka akan umarnin manzan Allah idan an ce maka annabi ya aikata kaza to yi maza ka ɗauka in an ce miki annabi ya aikata kaza yi maza ki ɗauka ki karɓa ki yi aiki da shi wannan abin da ake so maulidi ya canja tattare da mu kenan amma maulidi ba yi da amfani a mu idan ba zai canja mu daga ɗabi'un da ba shi ne na manzan Allah ba zuwa ga ɗabi'un manzan Allah ba zai mana amfani ba. Amfanin shi ne muna ƙarya to annabi mai gaskiya ne to mu dawo masu yin gaskiya. Dan ya ce alaikum bisirki fa inna sirka yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as hatta yuktaba inda Allah siddiqan ko wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajul yakzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaban annabi yace na hana ku ƙarya na hana ku karya karya wuta yake kai mutum na hore ku da gaskiya gaskiya aljanna yake kai mutum shi fa annabi duk cikin halaye ba halin da yake ki kaman ƙarya duk cikin halaye ba halin da annabi ya tsane shi kaman karya? annabi ya ce za ka iya ganin mumini da kowane irin jarrabawa na ɗabi'a Ka ga mumini ya samu kansa wani lokaci ya aikata laifi na kuskure ko ka ga mumini yana da wani abu kamar mai jin kai jiji da kai haka ba abun mamaki ba ne kuma muminin ne ko ka ga mumini ya faɗa a laifi wani lokaci ya aikata sabon Allah amma annabi ya ce ba za ka taɓa ganin mumini makaryaci ba za ka taɓa ganin mumini makaryaci ba mumini gaskiya yake yi to ina gaskiyan yake to kaga ashe in muka zo gurin maulidi sai mu sai mu dauki halin manzon Allah na gaskiya in muka zo gurin maulidi sai aka ce mana tsakaninka da kai da wani kun yi fada ga ku kun zo kun taru a gurin maulidi kuma ba ku ga maciji to anya kuna son annabi na gaske kuna fada akan me bayan annabin mai kyakkyawan hali ne yana yafiya ɗazu muka faɗa yana yafiya yana afuwa bai taɓa kama mai laifi akan ya masa laifi ba akwai fa wani wanda ya kashe sahabban annabi sun fi ɗari ya yi walakanci ma annabi da sahabbansa annabi har ya ce duk yadda aka ga wannan mutumin a kamo shi sunansa sumama tubnul usab sahabbai suna cikin yawo suka gan shi yana wanka ba su ma san shi ne suka kamo shi suka zo da shi annabi ya ce kun san waye wannan suka ce a'a annabi ya ce sumama ne wanda na ce in kun gan shi jininsa ya halatta suka ce to shi kenan magana ya kare yi mana izini mu sara kansa ya na annabi ce ku bashi su mama muna neman ka yi abu ɗaya mu amintar da kai mu yafe maka laifin da kai gaba ɗaya ce me ka shiga musulunci ka ce la ilaha illallah sai ce ni kan ba zan musulunta ba ba zan musulunta ba ni dai idan kana neman fansa ni ba saraki ne zan yi biya idan kuma kana neman kashe ni ne to ka kashe ni in ka kashe Allahu annaka rasulullah kun ga irin afuwan manzon Allah saboda haka kamata yayi a matsayin yanda muka tare a nan saboda manzon Allah duk wanda muka zo nan tare da shi wanda ya mana laifi mu ce min yafe maka saboda manzon Allah to wannan fa alaman mun fara tabbaka san manzon Allah tun daga nan kenan ba ku zaman lafiya da abokiyar ɗakin ki to in mata miki wani laifi ne abokiyar zaman gidanki na yafe miki saboda manzan Allah wannan shine san manzan Allah fa to haka manzan Allah yake a'a idan an ce maka manzan Allah mai sada zumunta ne baka sada zumunta sada zumunta manzan Allah ya ce Allah ya mun wasiya da ausali rabbi bitis'in usikum biha ausali bil ikhlasi fi sirri wal alan wal qasdi fil gina wal faqr wa an asila man qata'ani wa udiya man harramani wa afu amman zalamani wa an manzan Allah ya Allah ya mun wasiya da dabi'u tara daga ciki manzan Allah ya Allah ya mun wasiya in sadar da zumunta ma wanda ya yanke mun zumunta in ba ma wanda ya hana ni in yafe ma wanda ya zalunce ni kaga duk waɗannan ɗabi'un ya kamata mu ɗauka muna amfani da shi mu bar cutar da junanmu annabi ya hana ya ce almuslimu akul muslimi la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakziluhu wa la yuslimu musulmi dan uwan musulmi ba zai cuce shi ba ba za ka zagi mutum ba ba za ka ci naman mutum bayan bayanan ba ba za ka walakanta mutum ba ba za ka so musiba ya samu dan uwanka har annabi ya ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akihi maitan fa